Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. An yanke hukuncin kisa akan mutane goma sha tara a ƙasar Myanmar a game da kashe wani na hannun daman wani kyaftin soja, in ji wani gidan talabijin mallakar ma'aikatan sojan ƙasar a jiya Juma'a. Wannan ne karin farko da aka sanar da irin wannan hukuncin a bainin jama'a tun bayan juyin mulkin ranar ɗaya ga watan Fabrairu da kuma afkawa masu zanga-zanga. Rahotanni sun ce an aikata kisan ne a ranar 27 ga watan maris a gundumar okalafa ta arewa a birnin yangon mafi girma a myanmar an ayyana dokar soja ta mashal a gundumar lamarin da ya baiwa kotunan soja damar sanar da waɗannan hukunce-hukuncen sojojin da suka hamarar da zababbiyar gwamnati sun faɗa a jiya juma'a cewa zanga-zangar kin jinin mulkin su ya fara raguwa saboda mutane suna son zaman lafiya akan haka za su shirya zabuka a cikin shekaru biyu karin farko kenan da sojojin suka shata wa'adi na komawa ga tafarki demokaradiyya kamfanin harhaɗa magunguna na pfizer da takwaransa na jamus biontech sun yi kira ga mahukunta a nan amurka da su ba da dama amfani da rigakafinsu a kan balagagu 'yan shekaru goma sha biyu zuwa goma sha biyar a matakin gaggawa a halin yanzu ana amfanin gaggawa da rigakafin ne akan matasa 'yan shekaru goma sha shida zuwa sama a amurka kamfanonin sun faɗa a jiya juma'a cewa sun nemi hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta amurka ta faɗaɗa izinin amfani da rigakafin akan matasa masu ƙarancin shekaru a cikin watan maris kamfanonin magungunan sun ce an gano rigakafin nasu na da kyau da inganci kana ya samar da garkuwar jiki mafi karfi ga masu shekaru goma sha biyu zuwa goma sha biyar yayin da aka gudanar da gwajin rigakafin sai dai ba iya gane kowane lokaci ne hukumar abinci da magungunan za ta sake duban bayanan gwajin amma daraktan cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta amurka rochelle walensky ta faɗa wa labaran abc a ranar alhamis cewa tana sa ran za a fara yi wa matasa masu shekaru goma sha biyu zuwa goma sha biyar rigakafin nan da tsakiyar watan mayu hukumomin najeriya na ci gaba da farautar 'yan gidan yari 1,800 da suka gudu a wannan mako yayin da aka fasa wani kurkuku a jihar imo da ke kudancin najeriya jami'ai sun ɗora laifin wannan aika-aikan ne a kan kungiyar 'yan awarin yankin wannan shine harin fasa gidan yari mafi girma a tarihin najeriya lamarin ya faru ne a ranar litinin yayin da wasu 'yan bindiga da suka tada wasu abubuwan fashewa suka karya kofofi da wasu bangarorin gidan yarin owere hukumomin gidan yarin sun ce kimanin mutane 1844 da ke daure ne suka gudu guda shida kacal ne suka dawo da kansu ya zuwa yanzu babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin amma 'yan sandan najeriya suna alakanta kungiyar 'yan aware na ta ipob da wannan aikin shugaban ipob nnamdi kano ya musanta cewa kungiyarsa ce ta fasa kurkukun a ranar litinin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a gwamnatin biden ta fitar da tsarin yadda take so ta kashe kudin kasafin gwamnatin tarayya a shekarar 2022 kana ta ce idan wani ya nuna al'ajabinsa game da abubuwan da kasafin kudin ya kunsa to lallai mai shi bai mai da hankali akan abubuwa da ke faruwa ba Biden ya gudanar da gangamin yakin neman zaɓe ne a kan zuba jari a fannonin ilimi da kiwon lafiya da kuma muhalli. Kana takaitaccen bayanin kasafin mai shafi 58 ya nuna kusan kashi ɗaya cikin uku na yadda gwamnati take so ta kashe kudadinta ba kamar abubuwa da doka ta kafa su ba irin biyan inshorar kiwon lafiya da kuma tsarin abubuwan kyautata rayuwar jama'a. wannan shirin zai faranta wa 'yan siyasa masu sassaucin ra'ayi da maido da kasafin wasu hukumomin gwamnati wanda tsohon shugaban kasa donald trump ya yanke musu ma'aikatar ilimi za ta samu karin kasafi zuwa kashi 41 cikin 100 idan aka kwatanta da kashi 28 cikin 100 a shekarar kuɗi ta 2021 haka zalika ma'aikatun ciniki da kiwon lafiya da harkokin jama'a da kuma hukumar kare muhalli za su samu ƙarin kasafi a ƙarshe ƙalubalen da 'yan ƙungiyar ludu da maɗigo wato lgbtq ke huskanta a iraki ya sake kunno kai a wannan mako inda rundunar tsaron kurɗawa a sulaimaniya ta kama maza 'yan luwaɗi da dama gwamnati ta musanta zargin auna ƙungiyar tana mai cewa ta gudanar da aikin kamin ne da zumar kama karuwai 'yan kungiyar ludu da madugun sun faɗa wa muryar amurka cewa kama maza 'yan luwaɗi guda takwas a ranar ɗaya ga watan afrilu ya saka tsoro a tsakaninsu musamman ma a lokacin da rundunar tsaron ta yi yunkurin tilasta musu su gudanar da gwaji a jikinsu bana jin ina cikin jama'ar kurdawa in ji ali zahir wani ɗan rajin kare ayyukan kungiyar ta 'yan ludu da maɗigo kwararru sun ce rashin doka shine ya yi sanadiyar kalubale da 'yan kungiyar lgbtq ke fuskanta a ƙasar iraki to kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya a bari ya huce Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Najeriya kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa jayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. addini ko na siyasa a Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. Idan kana fata ko idan kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya kasa daya uwa daya uba daya. murna ku zauna Najeriya ƙasa da yawa. ƙasa Najeriya, Najeriya, ƙasa da ya uwa da ya uba da Sharifu gwamna ya taimaka a Borno a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Mustapha Shehu ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. lafiya da mi alheri yau fa mun yi bako yau ba kai ake so a ji ya ka ji da to ba komai ai ba ko mu duka ne shi yasa ba komai <laughs> yawa ba bakon amurka bakon abar yahuci yawa bako ne dai na abar yahuci amma ba ba Amerika ba eh, abokin mu dan jarida ado hazard mun sha gugurba hmm. tare da lokacin ina wakilin muryar amurka ado hazard yana wakilin dote bele. Shehu Saulawa yana wakilin BBC to bukan tafi tare a lokacin can shekaru sama da 20 da suka shige. Mu ko muna can wani wuri abin mu. Shekaru sama da 20 da suka shige. Lokacin hmm. babu da babu wakilai da yawa dai a sashen Hausa to a lokacin nan ni ke ɗaukar hotonin Benue jihar Nasarawa, jihar Plateau, jihar Bauchi, jihar Gombe. Duk irin girman sun nan? duk girin girman su nan. Allah sarki. lokacin muka tafi in wani samun ya haɗu ko dai a Jos ne ko a mm, Gombe mm. ko a Bauchi nan galibi uh, mukan haɗa kafa. Allah sarki. Shi ne bakon ma a <laughs> bar ya huce. Kamar yadda dai a da nike yi da su Ida Ali. yawwa haka haka <laughs> haka hmm. eh, kai aka ce jiya ba yawa gaskiya fa wasa wasa an haura ma 20 baya Allah sarki <laughs> da wanda wannan wanda ya zama tarihi ke na ake cewa a karamin tarihi ba kuma eh, wato <laughs> muna ba ba mu kafin shi ma mu bashi dama ya gabatar da gaishe gaishe nashi kamar yadda muka saba yau dai eh, baba hmm. mun yi rashi gaskiya zan fara da mika gaisuwar ta'aziya ga abokan aikin mu ko haka ne eh uh, sarfilu hashim gumel domin rasuwar kakansa haka ne wato alhaji muhammad hashim mai girma dan makoyon gumel kenan wanda allah ya eh, rasuwa a eh. wannan mako ko in ce shekaran jiya kenan eh, eh haka to allah ya ji kansa sai kuma shi kuma abokin aikinmu eh Muhammad Hafiz Baballe ba na wato eh, shi ma wadda gogwarsa ta da tara su haka ne Hajiya Hadiza Baballe ita ma daga Kano Allah ya eh. mata cikawa haka yake to Allah ya ji kansu Allah gafarta musu Allah ya sa su huta mu kuma Allah ya kyautata mu amin summa amin kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ana da raki yau ma. Uh, muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan da Daliop matkondo Do to wannan suna na biron Haka. Na dai faɗi Daliop kai hmm. na kuma faɗi Do kai eh. to Matkon din nan Allah ya sa. Eh, Allah sa kin same shi daidai. <laughs> Allah sa kin same shi daidai. To da Daliop matkondo Do hmm. da kuma iyalan marigaye saje umaru mai lafiya waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu debora dalio matcom mm. da dauda saje wanda ake wa lakabi da dawud za a ɗaura auren ne ranar ɗaya ga watan mayu da karfe goma na safe a majami'ar ekuwa kura da ke kan hanyar dam road a gida dubu a bauchi mm. sai kuma auren tsakanin iyalan mr ahmed bature dogos da kuma marigayi nuhu barbe waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu ashiru bature ahmed da hannatu nuhu barbe za a ɗaura auren nasu ne su kuma a ranar asabar dinnan a wato yau dinnan kenan mm. da karfe goma na safe za a yi auren ne a majami'ar ekuwa ta daya a bundot das karamar hukumar das kenan ta jihar bauchi to auren rikin nan duka a bauchi za a yi su ba Allah sarki ashe ashe za a yi za a sha biki a bauchi wannan mako garin masa kenan ashe za a ci masa za a ci masa eh. original hmm. <laughs> To eh, kai ma kana da gaishe gaishe aure. Eh wannan gaisuwa ce zuwa ga Alhaji Lukman Abbas tare da amaryarsa sai sayyada nake na wacce tana aiki a zuriya fm gidan rediyo ɗaya ne da muke aiki tare da su ma suna ɗaukan wato shirye-shiryen sashen hausa da murya amurka ma'aikaciyar wurin ce wanda alhaji lukman abbas mai ruwan lux spring wata ya aure ta a makonni biyu da suka wuce domin muna musu fatan alkhairi allah kuma ya bada zuri'a ɗaya ba Amin su aminto baka mm, da zuwa eh, babban bako. ba na da gaishe-gaishe. Sai mu fara da gaisuwa kamar da kika faɗa cewa tun da kin ce gaisuwan an fara gaisuwan ɗaurin aure ne ma akwai na yar Shu'aibu dan kama da aka ɗaura auren ta yan kwanaki ba da suka wuce. Muna musu fatan alheri da kuma Allah sa gidanta ne ya albarka ya kamar da kike faɗa takalmin kaza raba ka mutu. Matar an je wajen gaishe-gaishe akwai Yusufu Babaji Jalam ɗalibi mai neman sanin makamar aikin jarida da Bala Muhammad Damban wanda masu sauraron ku ne a koda yaushe. Akwai Abubakar Ibrahim Atlatan Mafara da malaminsa Abubakar Abdullahi duka a sashen koyon aikin jarida na makarantar kimiyya ta Atlatan Mafara. Akwai kuma wani aboki da kulaki abokin ne wato Garba Tela Yarwa Gana Wujil Gombe. Aga sunayen sun yawa da Yarwa Gana da Wujil kuma da Gombe shi kuma wanda yake son koyaushe wai an dauki labarin shi baya so a yanke a samu shi haka nan akwai Muhammad mai kayan miya a waje kwatas Gombe sai mu je ga Haruna Tajiri da Bawala Kado a Kankiya da kuma Sani Muhammad Kankara a can jihar Katsina kenan sai akwai Lawal Shu'aibu da Lawal Adamu da Salele Muktar da Yusuf Ahmed Labaran a FGT Daura akwai Lawali Jikan Nana da Maryam da Salamatin Abubakar da Muhammadu da yansu Abdullahi Ahmadu duk da babansu ma Alhaji Ahmadu a kofar faru daura. Akwai Aisha a Yakubawa zangon daura da Asiya da take tarki a can karamin hukumar zangon daura da dai sauran 'yan uwa baki daya. Gaisuwa ga dandalin Dankama da gaisuwa ga dandalin Garba Sani Plaza da tashar Abdullahi Kole da sauran 'yan majalisarsa da kuma shagon Arma Ya'u da ke Bauchi duka a tarayyar Najeriya. To, to muna kara maka barka da zuwa wannan zauren. Eh, kafin ka eh. wajen buhun labaran da yake magana nan. To, ka san mako da ya shige mun ba da labaran mahaukata ko? Mahaukata guda uku. Ita binta Amin tana cewa wance mahaukata uku amma ita bi ta gani a cikin labarin. Sake duba. Ka je da yawon tsirara. Domin mun ba da labarin mahaukata guda biyu a kasuwa ba ɗaya tafi na tsirara ɗaya ya tuba kaya shi ya ce kai. Ya tabbatar da shi ne ya fita. <laughs> Da kuma wanda shi kuma aka kwantar da shi a asibitin mahaukata ya samu ya koma gida ya hmm. kira sa yace waya ce duba ɗakin nan ku ga ko har yanzu ina nan <laughs> tabbatar shi da ya gudu muka nemi sanin a cikin su dan wane ne hmm. ka dai ma hauka gaskiya to galibi baba waɗanda suka rubuto dinnan sun ce wannan wanda ya tuba kaya ba mai tafiya tsirara shi ya fa hauka hmm. mun samu sama da mutane biyar suka amsa wannan tambaya to muna mika gaisuwa ga kaɗan daga cikin waɗanda hannu ya iya ɗiba Usaini hmm. Dangote Karasuwa da Muhammad Fari da Abba S. da Binta Amin din wanda take magana um, bi ta gani sai kuma Salma M. Sani da Abubakar Muhammad da Nazir Nazi Ismail sai Ilyasu Ibrahim Kedi Bushiya da Ahmed Muhammad da Usman Hassan Amir sai Yakubu Yakubun Sarkin Yaƙi. da Nasiru Sahabi sai Nasiru Albani da Sani Mahmud da Hawa. Hmm, yadda kika ganshi kun faɗe shi haka. Gaisuwar a bar ya huce wadda za mu shiga birnin Kumasi. zuwa ga sununu da uwar gidansa da ake kiranta hamdiya da ma 'ya'yansa umma hajara da kasimu da adamu da ummul khairi da kuma iyalan gidan marigayi limamin musawa na kumasi alhaji saidu marigayi kenan to muna maka gaisuwa da fatan alheri ga baki ɗayan iyalinka. ba ba mun fara mu tambaye ka haka ne haka ne ko sai muka bako shi kuma mm, kwarai kuwa kuma wannan ai muhimmin abu ne shi duk da yake ba wannan ne kake eh. <laughs> karin farko da ya zo Amurka ba na ga abin mamaki dai da dama da na shigo nan ba kamar a gida ba can Najeriya komi a tsare yake komi a tsare ana bin doka da oda kamar yadda aka saba a nan wannan kasan kowa na tsoron doka so amma kuma wato ba zan iya ga miki komi ba sai dai in ce miki na zaune bai ga gari ba abu abubuwan da suke bani mamaki a nan amurka da ga hanyoyi da dama ko ina ka je za ka ga motoci layuka kamar shidda biyar za suna tafiya waɗansu a sama waɗansu a ƙasa waɗansu ma ƙarƙashin ruwa a cikin tunnel muka bi da sauransu akwai lokacin kuma da shi kamar shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha ya zo ɗauke ni ya zaga da ni cikin garin washington baltimore new jersey sauransu da muka zazzaka da shi na ga abubuwa dama sai kuma na yi takunkumi saboda dokar covid-19 ake fama da shi a duniya kowa kin ganshi za ki ganshi da takunkumi ne a jikinsa a ina ne a masallaci ne a coci ko ina dai ka shiga a cikin mota ne a caguna da muke zuwa kan manna notice cewa kada ma ka shiga in baka da wannan takunkumi a fuskan ka. saboda tsoron abin wannan annoba da ta bullo kai a duniya na dai ji daɗin zama da na zo din na dan gaji kuma sannan na ce dan huta tukuna kafin in ƙara yawatawa in je mu gaggaita da ku da sauransu to ka ji abin da ya burge bakon namu labari kuma shi ma tun da ya shigo na yake cewa yana da labarin santi ina eh. cewa ko dai kai ne kai santin nan kake dai baka <laughs> kai ta baba <laughs> Eh. To sai santin da kika ce an yi ba wani bane ya yi wani abokinmu ne da muka muna cin abinci bayan mun yi buɗe baki sai aka yi shiru ana kowa na cin abin da yake gabansa sai ya kalli sama sai ce shin akwai wanda zai ga min kuɗin siminti a alif ɗari tara da tamanin takwas ko nawa ake sayarwa sai aka yi tsit aka ce to sai dai ko kuɗin buhun shinkafa a wannan lokaci sai ce a shi fa ba wannan yake magana ba aka ce mu kuma wannan muke magana aka bashi da dariya to amma wannan bai mishi daɗi ba eh, sai kuma mai shan rake shi ma ana shan raken yayi shiru yana ta shan rake yana shan rake yana shan rake sai ya ce ya daga kalle sama sai ce to shi shin kan mun tambaye ku in gege tsohon gwamnan nan Anambra da aka tsige shi ina zai je yanzu an tsige shi sai wani ya ce ah, to ba sai ya tafi mu karfi ba ah, mu karfi kuma aka ce eh ya ce to yana da yan waya can wurin ne ya ce a ko wanda ki ma a samu ya yi a wajen sai ce ah, haka ko to na haka da haka tsaya ce ba ko ya sauko da karfinsa saboda waɗannan labaran ayi malam za ki kafa waɗannan labaran biyu da wannan mai santira kyan iko Allah da kuma Eh, eh, eh, zai buɗe bakin cin shinkafa. A ah, subhanallah. Yana shirin santi na a lokacin. Eh duka ai sun gangara sai dai to. shinkafa a buɗe je bai bakin gaba. Wannan mai santin raken waye ya fi santi. La abin da zamu kafa kenan waye fi santi. <laughs> ina ga lokaci ya kawo gaba sabili da haka tilas burki nan yanzu a madadin. Baba ya kuma makeri. Da kuma bakon namu. Ado Abdullahi Hazard. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Kyawun gina safe tauna su da zabta matsar bauchi. kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.